sunana kanal tukur gusau ni ne mataimakin darakta na hulɗa da jama'a na runduna ta bakwai ta sojan najeriya da ke nan maiduguri a ci gaba da aikin bincike da muke yi don tabbatar da cewa ba wani ɗan ta'adda da ya ɓuya ko kuma makamai da aka jirge a wannan gari ko kuma bamabamai bamai mun samu mutane a yankuna guda biyu da ke wannan karamar hukuma wato wuye da kuma kwayafe a cikin wannan mutane da muka samu su talatin sun haɗa da yara da ɗaya a cikinsu su da yaro ɗan kwanaki shida da haihuwa akwai mata guda bakwai cikinsu akwai guda uku wanda masu shayarwa ne da kuma tsofaffi maza kamar guda biyu a halin yanzu suna hannunmu muna ba su kula ta musamman saboda mafi yawan yaran da ke cikinsu mun same su da rauni kala-kala a jikinsu sannan a ci gaba da wannan bincike da muke a cikin wannan gari na dikwa mun kuma samu wani wuri da aka keɓe na musamman a fadar mai martaba a shehun dikwa ana koyar da sababbin shiga wannan aiki na ta'addanci kasuwanci dabarun harba bindigogi ciki hadda yadda za a harbo jirgin sama ita wannan fadar a halin yanzu mai martaba baya amfani da ita tun lokacin da su waɗannan 'yan ta'adda suka shiga wannan gari sun lalata wannan fadar kuma akasarin kayan da ke ciki duka sun kwashe su to kamar wani hali ne kuka samu waɗannan mutanen a ciki eh kamar yanayin da muka same su gaskiya yanayi ne mai ban tausayi sun galabaita sosai kuma duk jikinsu akwai rauni wanda ba mu iya tabbatar da menene ya faru faru amma dai gaskiya suna cikin wani yanayi na neman taimako na gaugawa a wani gida na gano su ko kuwa waje ne haka kuma a fili ino a cikin gida muka same su a gida a gidaje muka kamar da na faɗa wurare biyu ne muka same su eh a cikin gidaje ne muka same su kauyuka ne ko kuma cikin garin dikwa ne eh ƙauyuka ne kwayafe da kuma wufe kuma kaje kamar eh, waɗannan mata ne duka ko kuma akwai maza da kuka samu a cikin su eh kamar da na faɗa akwai mata guda bakwai ciki guda uku ma suna shayar da yara sannan akwai maza da tije guda biyu sauran kuma 20 21 duka yara ne to a cikin waɗannan mutanen kamar ko na ku gano cewa akwai masu laifi a cikin su ko kuma kuna da tabbacin cewa waɗannan duk mutane ne masu kyau wanda kuka to a halin yanzu dai muna bincike muna bincike eh, amma dai kaga duk akasarin su yara ne kusan daga shekara bakwai ne zuwa ƙasa har akwai dan wata shida akwai kuma dan kwana shida ma da haihuwa to kamar garkuwa ne aka yi da waɗannan mutane ko kuwa sun kasa fita ne su bar ƙauyuka eh to duk wannan bincike zai zai zai gabatar da wannan ko garkuwa ne suka yi da su ko ko ko ko sun hana su fita ne amma dai mun same su a wannan ƙauyuka kuma sun hana suna so yan boko haram din su suka rike su a wannan wuraren da suke da alamun kamar cikin garin ko babu jama'a kenan eh cikin garin ko kusan akasari duk mutanen garin sun fita to kamar me kake gani ke baku wannan nasara da kuke samu a yan kwanakin nan Eh, wannan nasara da muke samu a wannan yaƙi na ta'addanci ya faru ne a kasarin saboda canza takin wannan yaƙi da aka yi ko kuma salon wannan yaƙi da aka yi wanda da mutane sun san shi da zaman lafiya yanzu ya koma lafiya dole yanzu kana gani wannan canjin suna yana daga cikin abin da ya haifar da wannan nasarori da kuke samu insha Allah yana cikin abubuwan da suka canza ah, wannan nasarori da ake samu